Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau aka kaddamar da taron ƙasa da ƙasa na matasa a kan batun zaman lahiya. aisha ake gudanar da shargullan ranar nuna jin kai ga mutanen da boko haram ta yi garkuwa da su a garin ingalewa na jihar difa yau ce ranar al'ummomi na asalin kasashensu na zama muna dauke da karin bayani a shirin musamman za mu kawo bayani kan matsalar da birnin difa ke fama da ita a sakamakon faɗo ruwan sama a yau ne aka kaddamar da taron ƙasa da ƙasa na matasa karo na uku a nan yamai taron zai mai da hankali kan zaman lafiya tsaro tafiyar bakin haure da kuma wata taɓararmiyar hanya taken wannan taro da ya hada matasa 300 na kasashen mambobin kungiyar su da yawo shine ƙaddamar da kudurin doka mai lamba 2250 a kan matasa zaman lafiya da kuma wato tsaro a yankin afirka ta yamma da sahel na kaɗan daga cikin jawabin da shugaban majalisar matasa na nishar aliyu umaru ya gabatar Tsawon kwanaki biyu da wannan taron zai yi za mu tattauna bisa batutuwa da suka shafi zaman lafiya tsaro da kuma safarar bakin haure ta barauniyar hanya da batun samarwa matasa ayyukan yi da dai sauran batutuwa da suka ɗauki hankulan matasan nahiyar mu. Ya muke son turawa su buɗe iyakokinsu a yayin da ake yi wa bakin haure 'yan ƙasashen Afirka rikon sakainiyar kashi a cikin waɗansu ƙasashen Afirka. Ya muke son matasa su daina mutuwa a Sahara da kuma cikin teku, a yayin da ba mu da tabbatacciyar siyasa na sharewa matasa hawaye. Ya matasanmu za su samu ci gaba a yayin da mu ya fi tattalin arzikinmu yawa. A ƙarshe, yaya za mu tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa idan ba kwanciyar hankali da tsaro? Duka waɗannan ayoyin tambayoyi za mu yi nazari a kansu domin warware su. A ƙarshe da zumar samar da mafita da za mu gabatarwa shugabanninmu da kuma gwamnatocinmu. kimanin motoci ɗari ɗauke da mahukunta sarakunan gargajiya da kuma wakilan ƙungiyar farar hula na jihar difa da na ƙasar chad ne suka isa a garin kabalewa yau domin halartar shargullan nuna jin kai ga mutanen da ƙungiyar boko haram ta yi awon gaba da su a ingalewa magajin garin kabalewa a bari alhaji dauda ya yi wa wakilinmu mamman umar ƙarin bayani Muna nuna shinkamu matuka zuwa ga iyalai da kuma na kusa da jama'ar da aka yi garkuwa da su. Sannan muna buƙatar a cikin gaggawa a sako dukan mutanen su talatin da tara da aka yi garkuwa da su a Ingalewa. Kuma muna kira ga jama'a su natsu su mayar da hankali. Kuma mu haɗu wuri ɗaya mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin yaƙar 'yan ta'adda. Muna shinshinawa dukkanin dakarun sojojin ƙasar Nijar akan ƙoƙarin da suke yi. sannan muna shinshinawa gwamnati a kan shige da ficen da take yi na kokarin ganin an sako mutanen ba tare da wata-wata ba. Hukumar ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka sidayawo ta ba da kyautar kayayyakin abinci daban-daban ga gwamnatin Najeriya a jiya takwas ga watan Ut. Hukumar ta bayyana cewa wannan wani taimako ne na jinƙai domin al'ummomin arewa maso gabasin Najeriya. Rahilatu Sumana na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya fassara. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka na Yamma cewa da Yawo, ta bayar da tallafin cimaka da ya kai ton dubu ɗaya da ɗari da talatin ga jama'ar jihar Borno, Gombe, Adamawa da kuma Yobe. Yankin da jama'a suke cikin buƙatar taimakon abinci sakamakon hare-haren Boko Haram. Ƙungiyar Yawo ta yi la'akari cewa wajen mutane miliyan hudu da ‘yan kai ne suke cikin matsanancin buƙatar abinci, inda tuni wajen mutane mutane miliyan ɗaya da abin ya shafa suna samun tallafi. Ƙungiyar ta bayyana cewa nan ba da daɗewa ba za ta kawo irin wannan tallafi na cimaka musamman ma shinkafa zuwa ga hukumomin Nijar. Wannan ƙungiyar da za ta bayar da tallafin abinci ne da ya kai kwatankwacin miliyan ɗaya na dalar Amurka. Wannan samar da abinci ga ƙasashen Afirka na yamma tallafi ne daga ƙungiyar tarayyar Turai da ya tashi miliyan hamsin da shida na euro. Hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato feji ta cafke wasu ɓata gari su takwas da aka samu da hannu cikin al'amarin kashe-kashen mutane a unguwar kwara ta yi. A jiya hukumar 'yan sandar ta gabatar wa manema labarai waɗannan ɓata gari. Kakakin hukumar 'yan sanda Adili Toro ya yi amfani da wannan dama wajen yin bita a kan yanayin tsaro a birnin Yamai daga watan Janairu zuwa yau. gaba daidai abin da an ka samu an samu kama mutum goma sha ɗaya wanda an ka kashe haka cikin birnin yamai mutum shidda ba yi su ba sai cikin karcen kwaratagi to wannan aikin ashari da ya faru da ke faruwa cikin kwaratagi ya sha hankali mu kwarai kuma bisa kamar da mutane shida da an kashe cikin garin kwaratagi uku cikin wani mutane hada ne tsakanin su wanda sun ka aikata wannan aikin aisha mun same su an dora musu hannu mutane uku su kuma an kashe su na cikin gidajensu lokacin da za a zo a yi musu sata dan lakul da an kashe bakin butigin ne dan shi wayannan mutane su ma mun samu mun dora hannun saman su cikin wannan anket uku na ƙarshe tun guda ɗaya ne da mu dora hannun saman shi da shi kuma an bude anket ta eh, situation shi insha Allah Allah ya yarda za mu dora hannun saman shi Bayan shari'ar da ta gudanar a ranar takwas ga watan Jiye da ya gabata kalamarin da ke tsakanin editan jaridar Mitasiyon Gorel Haruna da kamfanin sarrafa abinci na STA a jiya kotu ta bayyana sakamakon shari'ar inda ta baiwa goral haruna gaskiya kuma tarnan fudai ahmed ya tuntube shi ta wayar tarho domin samun ƙarin bayani wata ma'aikata da aka ce ma société de transformation alimentaire SPA mu kai jarida bisan ta duk kana nan kana aiki a huda ka babu dura babu komi kai magidanci an huda ka daga aiki ba a baka komi kuma wannan jesu da suke muka ce jisun nan bai yi ba suka je suka kai mu wajen justice suka ce sai mun biya su san miliyon a suka duka abin da muka rubuta cikin mutation ƙarya ne muka musu shine aka ce ma diffamation muka je muka jiriman din tun le 8 juillet yanzu jiya ne aka yi deliberate din justice ta ce a'a duka wanda muka rubuta gaskiya ne ne kenan su tare da lasten mu kuma su ne ma aka yi kunnani yanzu odefan dan yanzu kenan mu harin ciki ne gare mu tun da su ta mu gaskiya a jiya ne kotu ta ba da belin malaman makaranta 'yan kwanta kwantaragi guda uku da aka tuhuma da laifin gurbata jarabawar da aka yi wa malaman makaranta ta ranar uku ga wata ranar kun sha biyar da sha shida ga watan jiya da ya gabata a mayahi a ranar 19 ga watan Satumba ne za a bayyana sakamakon shari'ar. Shugaban kungiyar Sinaseb a na mayayi Bukari mohammed ya yi wa wakilinmu Isufu Shebu karin bayani ta wayar tarho. an yi liberan wa'ancan electoral ne ake zargin su da cikin ilahin da suka yi sai aka yi ra'ayi ba da sun shiga dan lesal sun amshi takardu sun kice sun ce mu wannan yan sassan wanda suka zo nan suka ce mu an guda dai kawai ya yi tsinka ya sarkatarru wallahi kawai fasu aki za su yi cewa zargi kudin su ne da na september za a hido shi aka ce su ta yi mun ma non ba da zonde de revenir ko su dai za su zawa da friday liberan a bangar zargi kudin ku a matsayin ku na yan ka ko ga jama'a ne satisfied jama'a vraiment le juge a compris que akwai complicité cikin tsarin nasu na hukumar kompartama din shi l'inspecteur da kanabas. Kwamitin jagorancin kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ya aika wa hukumomin jami'ar da wata wasiƙa inda suke buƙatar da a samar da shadawari na bai ɗaya na kumawa karatu a dukkan sassan jami'ar. Muhimmancin hakan shi ne kawo ƙarshen jinkiri ko makara wajen karatu da kuma shekaru masu tsawo a wasu sassa ɗaukar ilimi in ji kungiyar ta Yenun. Tsalha Kalla, mataimakin sakataren janar na kungiyar ya yi wa Tarnan fudai Ahmed da ƙarin bayani. muna cikin waɗansu hali na taɓarɓarewa karatu a jami'ar abu mummuni akwai ɓangarorin karatu waɗanda a yau zancen da nake muku ba a ma tunanin karatun bana ne ake ana yi shine muka ce akwai irin matakai waɗanda ya kamata shugabannin jami'a su ɗoka mun kai tunani bisa kan wannan matakai muka ce mataki na farko shine a samu a tsaida calendar academic a wannan bangare na jami'ar abdu mummuni wannan mataki shine mataki kwakwara wanda zai sanyawa mu kawo ƙarshe bisa kan wannan matsala ta eh, taɓarɓarewar karatu a jami'ar Abdu Mumuni in kuka ɗoka wannan fakilte wadda ake ce ma fakilte da sciences juridiques e politik ko ka ɗoki eh, wannan fakilte inda ake karatun eh, tattalin arziki ko ka ɗoki fakilte da ake karatu mai kula da harkokin noma da kiwo duk waɗannan bangarori suna cikin matsala ta taɓarɓarewar karatu ta yadda ba ku tunani Yau ce ranar ƙasa da ƙasa ta al'ummomi na asalin ƙasashensu na zama. Takin ranar ta bana shine cikar shekaru goma na sanarwar ƙasashen duniya a kan hakokin al'ummomi wato na asalin ƙasashe. Duk da yake ba su kai kashi biyar cikin ɗari na al'ummar duniya ba, mutane da suka kai kashi sha biyar cikin ɗari na fama da wariya a doron ƙasa. Sai dai a nishar babu irin wannan wariyar inda da wuya a bambanta mutanen ƙasa na asali da waɗanda ba su ba. Maryama Jallo Kenda ta haɗa muna wannan rahoto, Muntar Muhammadu na ɗauke da fasara. A Nijar ba wani bambanci tsakanin jama'a da suka zo da farko da kuma waɗanda suka zo daga baya. A cewar Sanusi Jaku jama'a ƙalilan ne suke iya tuna tushen wurin zamansu. Duka waɗannan abubuwa a yau sun zama tarihi ko al'ada da ake bayyanawa a tarihin mazumawa. Idan kuka ɗauki Hausawan gobir cewa da gobirawa sun kasance kamar shama'a ne da suka yo tafiya mai nisa inda suka zo a nan Nijar suka girku a inda suke yanzu haka. Kuma akwai alamun cewa mutanen da suka tarar a wajen cewa da mazumawa ana ɗaukar su a yau kamar mutane ne na farko a gobir da suke zaune tare da gobirawa kafin su mamaye su su fi su yawa. Zuwa yau waɗannan al'umma da suke da tushen wurin zama sun daina da yawan al'adu. Yazi Dogo wani mai wasan barkwanci ne. An daina da yawan abubuwa saboda addini, saboda haka ne waɗansu al'adu suka ɓace. A yau an daina yin shaida wanda suna kiyaye waɗansu abubuwa. Akwai kuma wani abu na bambanci na nuna cewa waɗancan arawa ne, waɗancan kuma gobirawa ne, waɗancan kuma kurfayawa ne. le gobirawa da lati kote le kurfayawa ya dogo dai ya nuna rashin jin daɗin sa ganin yadda waɗansu al'adu masu matukar muhimmanci ga al'ummar Nijar suke dushewa To kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman tun shigowar damanar bana birnin Difa da sauran birane da dama na Nijar ke fama da matsala ta rashin magudanar ruwa yanzu haka dai birnin na Difa na fama da matsanancin rashin wato gudanar ruwan sai dai hukumomi na ɗaukar matakai domin kawo wato domin shawo kan matsalar in shi magashin garin Difa Hankurau Biri Kasum a da Nafisa Adamu. Duka da yake mun yi ayyuka na samar da magudanar ruwa fasalin birnin Difa bai ba mu cikakkiyar damar hucewar ruwa bayan ƙara ruwan sama. A gaskiya muna da matsalar fasalin garin, don haka ne ma a halin yanzu muna aiki tare da wata ma'aikata domin ganin yadda za mu fuskanci wannan yanayi. Kafin saukar ruwan saman farko mun gudanar da yasan magudanan ruwa, kuma a wannan shekara mun yi aiki ne tare da mata matasa da ƙungiyoyi daban-daban domin gudanar da wannan aiki tare da su wanda abu na farko za su samu amfani kuma abu na biyu muna sanar da su cewa ayyukan da muke yi a cikin da'ira mallakin su ne saboda amfanin su ne sai dai idan aka yi la'akari za a ga cewa an yi ta gine-gine bisa hanyar ruwa abinda yake tushe ruwa wucewa shi mi za ku ce akan wannan eh gaskiya ne mun gano haka jama'a sun yi ta gine gine-gine bisa hanyar ruwa. Don haka a lokacin da ake yason gotoci abin ya kawo mini cikas. Sai dai a namu bangare ba mu tagume hannuwa ba a haka. Mun baiwa waɗannan mutane ƙa'idaddan lokaci da su yashe magwadanan ruwan da kansu. Idan ba haka ba za mu yi amfani da ƙarfi domin su yashe waɗannan ruwan. Kuma kullum muna sanarwa jama'a cewa da zana hanyar ruwa ta toshe to ruwan za su tsaya ne a wajensu kuma su haddasa barna. Duka da cewa waɗansu na tunanin aiki ne da ya shafi meri amma su ma abin ya shafe su to ya maganar gyaran waɗansu hanyoyi da suka lalace na birnin difa eto eh a yayin ƙaddamar da ayyukan hanyar difa ingingimi iyaka da cadi shugaban ƙasa isuf muhammadu ya ɗauki alkawarin yin hanyoyi na kilomita biyar musamman ma a difa maini da kuma ingingimi an soma ayyukan ma tun bara sai dai kamfanin da aka baiwa wannan kwangilar ya ɗan samu matsala abin da ya sanya ayyukan suka tsaya. Amma ina ganin nan ba da daɗewa ba za a soma aikin. Kuma akwai waɗansu hanyoyi da Meri ce da kanta ta ɗauki nauyin biyan 'yan kwangila domin gyara hanyoyin. Kuma za mu ci gaba da gyara waɗansu manyan hanyoyi da ba sa cikin tsarin gudanar da wannan aiki na kilomita biyar. 5 Madalla masu mu ƙarshen shirin namu kenan na madacin yau anan muke fatan a huta lahiya.